أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da abin da ya shahi sabubba da kuma ababen da suke ingiza mutum ya zamanto ya aiwatar da hasada insha Allah za mu ƙara bayyana wasu al'amura wanda suka shahi wannan maudu'i a cikin wannan darasi in ya so ya zamanto mun intilaƙi zuwa ga maudu'in wannan darasi wanda shine alamomin hasada menene za mu gani mu ga cewa wannan abin hasada ne me yake nuna mana wannan aiki hasada ne me yake nuna mana wannan mutum mutum ne mai hasada insha Allah cikin wannan darasi za mu shi haka da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata kenan duk waɗannan abubuwan da muka ambata daga cikin sabubban da suke ingiza mutum ya zamanto ya hasada <clears throat> daga cikin mun ce akwai adawa mun ce akwai hikidi mun ce akwai girman kai da gururi mun ce akwai son shugabanci hakanan kuma mun ce akwai rowa da kuma ihsasin haƙara da kuma ƙasƙanci a cikin shi zuciyar mutum da yake hasada wannan suna daga cikin abubuwan da suke ingiza mutum ya zamanto ya hasada amma akwai abin da yake da matukan muhimmanci shine cikin wannan bayanin shi mutum da yake yin hasada kuma yake ɓata ran shi saboda Allah ta'ala ya ni'imtar da wani ko ya ba wani ni'ima yana fatan ya zamanto wannan ni'ima din ya gushe hamma yake ƙoƙarin ganin cewa ma ya kawar da shi idan bai gushe da kanshi ba to za mu ga cewa wannan al'amari yana da alaƙa da aƙida sosan gaske to yana taɓa aƙidan mutum ne kai tsaye shi yasa magani cikin sashen ruwayoyi kan cewa yana hallakar da imani waƙi an haka al'amarin yake saboda mutum da ya kasance yana hasada kamar yana gardama ne da me da ikon Allah ta'ala kamar yana gardama ne da adalcin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yana gardama ne da hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala shi yake ni'imtarwa shi yake azurtawa shi yake ba da duniya ga wanda ya so shi yake talauta wanda ya so wannan duka cikin hikima irin na Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya san me yasa ya yi haka wanda ka gan shi ya zama tuna da arziki Allah ya san me yasa ba shi arziki wanda yake talaka Allah ya san me yasa Allah ya san me yasa ba shi ya maida shi talaka duk yake akwai asbab da daman gaske wanda suke da mutum ya kasance mai arziki ko ya kasance talaka gwargwadon irin isharori da kuma koyarwa na addinin musulunci amma dai dukkanin waɗannan al'amura guda biyu suna hannun Allah subhanahu wata'ala ne kuma in ka ga haka akwai hikima na Allah subhanahu wata'ala a ciki al misali eh, cikin al'amarin neman arziki lazim ya kasance mutum ya nemi arziki ya yi sa'ayi yana daga cikin abubuwan da suke taimaka ya zamanto mutum ya samu arziki sannan ya lizamci wasu sashen addu'o'i yadda suka zo a masurai a fagen neman arziki da kuma yalwata arziki da kuma ƙoƙarin sanin hanyoyin kasuwanci da hanyoyin samar da arziki wannan suna daga cikin asbab kenan bayan mutum din ya biyo wannan asbab din in ya zamanto Allah ta'ala bai bashi arziki ba Allah ta'ala shi ya sanin hikiman da yasa bai bashi arziki ba amma ba ya zamanto mutum ya zauna ba ya ki nema ko ki bincike ko abin da ya kama da haka nan sai ya ce Allah ta'ala ne bai bashi ba wannan shi ya haramta ma kansa tana yiwa idan ya yi sa'ayi zamanto Allah ta'ala ya bashi to amma a nan wurin ne shi mutum da yake yin hasada duk lokacin da ya ga ni'ima ta Allah subhanahu wata'ala a kan wani bawan shi sai zamanto ya ɓata ran shi ya yi fatan gushewanta ko ya sa a yi wurin ganin cewa ya kawar da ita wannan yana da alaka ne kai tsaye da aƙida domin kenan mutum bai yi imani da hikima ta Allah subhanahu wata'ala ba bai yi imani da adalci na Allah subhanahu wata'ala ba saboda aka bai yarda da rabo na Allah subhanahu wata'ala ba wannan kenan zai iya ba imanin shi matsala sosan gaske shi sa Allah subhanahu wata'ala ya itibarin shi cikin sashen hadisai muna da hadis qudsi wanda Allah subhanahu wata'ala yake mukhataba da annabin shi zakariya ala nabiyina wa alihi wa alaihi salam yake cewa wannan hadisi ya zo a cikin mahajjatul baida cikin mujalladi na biyar shahi na ɗari da 326 yake cewa shi mai hasada aduwun li shi watan shi mai hasada maƙiyi ne ga ni'imata yana ƙiya da ni'imata insha Allah subhanahu Ta'ala. mutasakhitun li mutum ne wanda yake ɓata ransa yake hushi ga abin da na hukunta ghayru radin liqismati bai yadda da rabon da na yi ba allati ya kasamtu bai na ibadi wadda na kasama tsakanin bayina Allah ta'ala ya raba arziki tsakanin bayansa kowa da gwargwadon da Allah ta'ala ya ba shi gwargwadon liyakan shi gwargwadon hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala wadda ta yin haka saboda ka wanda yake hasada kenan yana yana adawa ne na ni'ima Allah subhanahu wa ta'ala shine alhasidu aduwwun li ni'mati kana yana adawa ne da ni'ima ta Allah subhanahu wata'ala mutasakhitun li qada'i mai kiyayya mai hushi ga abin da na hukunta ghairu radin li qismati kuma bai yarda da abin da na kasama ba insha Allah subhanahu arzikin da na raba na ba bayina bai yarda da shi ba yana hushi da haka shi yasa ya zo a cikin madmunin irin wannan hadisi qudsi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa inna Allah ta'ala auha ila Musa bin Imran Allah ta'ala ya yi wahayi zuwa ga annabi Musa dan Imran ala nabina wa alihi wa salam wannan shi ma hadisi ya zo cikin usulul kafi mujalladi na biyu hadisi shahi na 307 inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah ta'ala ya yi wahayi ga annabi Musa alaihi salam cewa la tahsudanna nas ala ma ataituhum min fadli kada ka kuskura kai hasada ga mutane kai hasadan mutane akan abin da na basu daga cikin falalana wala tamuddanna ainaka ila zalik hakanan ma kada ka mika idanuwanka zuwa ga haka wala tattabi'uhu nafsak hakanan kar ka bibiya ma zuciyanka kar ka bibiya ma ranka ni'iman da na ma bayina ko falan da na basu fa innal hasida sakhitun li ni'ami saboda shi mutum da yake yin hasada yana hushi ne ga ni'imomina baddul li qismati yana kishiyanta rabon da na yi na babayina allazi qasamtu baina ibadi wa man yaku kazalik falastu minhu wa laysa minni duk wanda ya kasance yana da irin wannan sifa din yana adawa da ni'ima Allah subhanahu wataala yana hushi da hukuncin Allah subhanahu wataala yana kishiyantan abin da Allah ta'ala ya raba ya ba bayansa to lalle mutumin ga Allah ta'ala ya ce ba shi ba mutumin Allah ta'ala ba shi ba mutum da yake yin hasada kenan a nan wurin muna fahimci cewa lalle al'amarin hasada al'amari ne mai girman gaske wanda lazim ya kasance mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ta kowane hali ya nisance shi domin yana da alaƙa kai tsaye da aƙidar mutum sai kuma abin da ya shahi alamomi na hasada menene za mu gani mu ce wannan alama ne na hasada wani aiki ne mutum zai yi a ce wannan mutum mai hasada ne malaman akhlaq sun bayyana alamomi daban-daban kuma za mu takaitu da ambatan akalla alamomi guda hudu a cikin wannan darasi ɗin na harko yana cewa annal hasida ya hazun wa ta'allam inda ma yasma bi ni'matin tusibul akhar ɗaya daga cikin alamomi na mai hasada shine yana ɓata ran shi hazun yana ɓata ransa wa ta'allam kuma yana yana jin raɗaɗi a cikin zuciyar shi duk lokacin da ya ga Allah subhanahu ta'ala ya ba wani ni'ima ko da ko ba wannan alaman in cikin bai bayyana ba a huskan shi ba ko kuma a cikin rayuwansa ga cewa a cikin zuciyan shi ya ɓata ransa kuma ya shi zahin haka ni'ima ne Allah ta'ala zai ma wani bawan shi sai zamanto ya ɓata ran saboda wannan ni'ima din wannan ke yana nuna mana alama ne daga cikin alamomin kan cewa mutumin nan mai hasada ne alama na biyu أحيانا يتجاوز هذه المرحلة وينطلق لسانه, لسانه بالتعرض للطرف الآخر wani lokaci yana wuce wannan marhala ɗin sai zamanto ya kai marhala ta gaba ba kawai yana baƙin ciki ba ne ko na ɓata ran shi dangane da ni'imar da Allah ta'ala ya mawani a'a zai zamanto ya yi intilakin halshen shi ya yi magana ya zamanto yana magana kan wanda Allah ta'ala ya ma ni'ima ya rika ambaton aibobinsa yana nakadinsa yana walwale manganunsa yana kokarin kada shi da kuma zubar da mutuncinsa a wurin mutane na uku wa ahyana yatajawaz hadhihi almarhala aidan wa yataharrak fi ta'amulihi ma al min mawqi khusuma wal adawa wani lokaci abin zai ingiza shi har ma ya kasance ya wuce wannan marhalolin guda biyu ba kawai zai isu bane da ɓata ran shi ko kuma ɓata shi wanda Allah ta'ala ya ma ni'ima a wurin mutane a'a zai kokari zamanto ya shigo a fage tare da shi ta yadda zai rika husuma da shi ya rika gwada masa adawa a bayyane kan ni'imar da Allah ta'ala ya masa na hudu wa ahyanan yaktafi hadha shakhs bi izhari adam ihtimamihi li taraf al-akhar wannan zai kai shi ma ya zamanto kenan mataki na hudu sama ga wannan matakai guda uku da muka ambata ya zamanto har yana ihsasin cewa shi babu wani daruda wanda zai sa ya zamanto ya samu alaka da shi wanda yake hasada shi zai kokarin yanke adawar shi da shi in yanke adawa shi da shi wannan wanda Allah ta'ala ya ma ni'ima wanda yake hasadan shi sai zamanto baya son ma ya gan shi bai son ma ya ji wani al'amari wanda ya shahe shi bai son ma hanya ta hada su saboda hasadan da yake masa ya son ya ji komai dangane da shi ko da ko an ce zo ya magana kan wannan mutum zaga cewa yana kaucewa ko kuma ya rika haɗin wasu abubuwa wanda za su ɓata shi ba zai haɗi ijabiya ta shi ba wannan kenan duka yana nuna mana alamomi ne na mutumin da yake yin hasada kuma alamomi ne na hasada wanda lazan mutum ya kasance ya yi ƙoƙarin ganin cewa nisance su wannan abubuwan da muke bayyanawa sawa'an sabubba da suke ingiza mutum ya je ya hasada ko kuma alamomi wanda suke nuna cewa mutum yana da hasada sanin saninsu yana da muhimmanci cikin amaliyan tsarkake zuciya da kuma tarbiyyantar da zuciya da kuma kyautata ɗabi'u in mutum bai san waɗannan alamomin ba in mutum bai san waɗannan sabubba ɗin ba yana da wahala ya san cewa yana ɗauke da hasada ko kuma shi mai hasada ne ko kuwa banantana ya kasance ya yi sa a yi wurin ganin cewa ya gyara don mun san cewa kamar da mu gani cikin darussa na suka gabata sanin cewa mutum yana ɗauke da cuta yana da muhimmanci domin zai ingiza shi ya zamanto ya nemi magani amma in ya kasance mutum a sasan bai san cewa ba ko yana dauke da cuta bai ma san cewa bai da lahiya ba to shikenan yana da wahala ya zamanto ya harraka zuwa neman magani kenan sanin waɗannan abubuwan yana da matukan muhimmanci ɗaya daga cikin kuma wannan alamomin da wannan sabubban duka duk muna samun su ne cikin ruwayoyi ko kuma cikin ayoyin alkur'ani masu girma suke nuna mana kenan mutum yana da hasada ko kuma wannan sai ko kuma wannan ke ingiza mutum ya zamanto ya yi hasada daga cikinsu muna da riwaya daga amir al-mu'minin alaihi salam wanda ya ambata a cikin safinatul bihar wannan hadisi ya zo cikin safinatul bihar a cikin madda ta hasada wanda imam ali alaihi salam yake cewa ka min al-hasid annahu yaktam fi waqti sururuk kai da ake hasadan ka kaka samu damuwa ya ishe ka ramuwa ya ishe ka difa'i akan cewa shi wanda yake hasadan ka duk lokacin da kai kake cikin farin ciki shi yana cikin ba'in ciki wannan kaɗai ya ishe shi ramuwa wannan shi kaɗai ya ishe shi difa'i ba sai ka ɓata lokacinka ba ka yi magana da shi ko ka yi wani abu kansa ha ka kyale shi wannan kawai ya ishe shi lokacin da kai kake farin ciki kana jin daɗi shi lokacin yana ba'in ciki yana cikin ɓacin rai wannan kaɗai ya ishe shi uku ba yana azabtar da kansa da kansa hakanan za mu iya gani dangane da shi mutum da yake yin hasada kamar yadda zo cikin ayoyin alkur'ani masu girma duk lokacin da ni'ima ya samu mutum sai zama tuwa ba'in ciki lokacin da mutane suke horin ciki shi yana ba'in ciki shi yasa Allah ta'ala yake sifanta munafikai da ma yahudawa da sashen ahalul kitab dangane da al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin suratu tauba aya ta hamsin Allah ta'ala yake cewa in tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhazna amrana min qabl wa yatawallaw hum farihun wata idan kyaukyawa ta same ka ma'ana ka samu nasara cikin yaƙi ka samu nasara a cikin al'amarin da wanka mutane suka yarda da shi ka samu karbuwa ta sai bata musu rai ba su jin daɗin wannan al'amarin ko kaɗan abin da suke fata ko da yaushe ya zamanto ka samu kariya ko ka samu rauni ko an cika da yaƙi ko kuma mutane ba su yarda da da'awanka ba da'awanka yana rauni rana bayan rana yini bayan yini wannan shine abin da suke bukata to in ba su samu haka ba aka san haka ya faru sai zamanto ya bata musu rai wa in tusibka musibatun in kuma wata musiba ta same ka wurin yaƙi ne saboda rashin iltizami da umarninka da sashen muminai suka aiwatar ko kuma saboda jaraba ta Allah subhanahu wa ta'ala shi kenan ya ƙulu sai su ce kad a hazna amrana min qabl mu tun can dama mun riƙe al'amarinmu dama mun kasance cikin hayacinmu dama ba mu sa kanmu cikin wannan al'amarin ba dama mu tun can mun ɗauki mataki wa ya tawallawa hun farihun sai su juya baya kenan suna farin ciki suna alfahari suna jin daɗi to wannan sifa ne daga cikin sifofin munafikai kuma alama ce daga cikin alamomin hasada wanda yake shi wanda yake hasada a kodayaushe yana farin ciki yana horin ciki lokacin da musiba ya samu wanda yake hasada da shi hakanan kuma yana baƙin ciki lokacin da alkhairi ya samu wanda yake hasada da shi hakanan shigan wannan bayani ya zo cikin gwararul hikam na imamu ali alaihi salam wanda yake cewa alhasidu ya farahu shurur wa ya surur shi mutum da yake hasada duk lokacin da abun sharri ya faru ga wanda yake hasadan shi sai zamanto ya farin ciki duk lokacin da kuma alkhairi ya samu mutum da yake hasada da shi sai zamanto ya yi mai ya yi ba'in ciki wannan ke nuna mana haɗari da kuma matsala wanda hasada take ɗauke da shi wanda lazim ne ya kasance mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya san waɗannan sifofin ya san waɗannan alamomi ya san waɗannan sabubba kuma ya yi ƙoƙari a kodayaushe yaushe ganin cewa ya yaƙi zuciyar shi domin ganin cewa ya yi maganin wannan miyagun sifofi wanda suke suna cutar da addinin shi suna cutar da duniyan shi za su cutar da kuma lahiransa wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin